أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد السلام الله عليكم ورحمة الله وبركاته ina farin ciki na gaske da haduwa da 'yan uwana ɗaliban ilimi na wannan unguwa da ake cewa 6 october ko 6 october da larabci a wannan kasa ta masar a wannan lokaci mai albarka kuma a wannan yanayi da muke ciki na sanyi kamar yadda sanarwa ta gabata ziyara ce muka kawo 'yan uwa ta mu gaisa sannan kuma mu bawa junan juna mu shawarwari da za su amfani mu a rayuwarmu duniya da lahira na farko dai alhamdulillahi mafi jayen mu ko dukan mu zan ce musulmi ne mu su ya kamata a ce mun yi taƙayyuri da abuwan da zai amfanar da mu a addinin mu da rayuwarmu don ta inganta ina muku fatan alkhairi a matsayinku na ɗalibai da addu'a Allah ya ba ku nasara akan abin da ya kawo ku Allah ya sauƙaƙe muku duk wani abu mai wahala kuma duk abin da yake na ɓacin rai ne ko na damuwa Allah ya yi muku kuma Allah ya sa ku amfanar da al'ummaku a dukkan ilmummukan da kuka karanta bayan kun koma gidajenku Allah maɗaukin sarki kuma ya sa wannan haɗuwa ta mu ta zama alheri ne kuma rabuwar ma ta zama alheri ne kasancewa taron kamar an ce mun na mata ne a da eh, so zan fi mai da hankali da maganganu na akan iyaye na mata ba laifi zan shigar da maza tun da sun zo wurin amma zan yi ta magana ne akan iyaye na mata da yawa su ma mazan ya shafe su wannan kenan abu na biyu bayan salati wa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da kuma addu'a da muka yi wa junan mu ta alkhairi zan taba wasu abubuwa ne kamar haka abu na farko ina so ne magana akan muhimmancin wato kamewa ga ya musulma muhimmancin kamewa ga ya musulma nesa na zaɓi wannan ya zama shine na farko saboda iyayenku sun yadda da ku ne suka rabo ku da gidajenku da 'yan uwanku da danginku da komai na ku suka kawo ku wannan ƙasa ba uwa ba uba ku zo ku kama gida ku zauna saboda sun yadda da tarbiyyar da suka yi muku kuma suna tsammanin za ku kiyaye wannan tarbiyya din insha Allah baraka wa ta'ala su al-iffa wato ana nufin tsare mutunci da kame kai da tsarkake kai yana da tasiri kwarai da gaske a rayuwar mutum musulmi yake ko kafiri dole ne mu sani cewa ita falala da ɗaukaka da ke gani ba a samunta wato sai an yi da gaske duk wacce take so ta zama wata ta gina gidanta a samu tsarkakakken gida mai tarihi mai kyau to tun yanzu ne ya kamata ta inganta rayuwarta ta mutunta kanta ta kare darajar iyayenta da addininta kuma sifa ce wacce ta fili duk mutum mai kamewa namiji yake ko mace to sifa ne na fili wadda yake na zahiri ana iya ganewa da wanda kuma baya kamewa shi ma ana iya ganewa addinin musulunci ya yi ta ƙoƙarin yi mana bayani ko ce shari'ar musulunci ta ta ƙoƙarin yi mana bayani dare da rana a hanyoyin da za mu bi mu kare mutuncinmu shi yasa aka haramta alfahsha an ce alfahsha shine jami'ul ma'asiya dukkan wani sabon Allah abinda mutum zai iya saba wa ubangiji haramun ne ya aikata shi dan me dan a kare mutunci shi yasa aka haramta yin alfahsha aka ainihin wato shar'anta ma ukuba ga wanda yake aikata ita alfasha din ga wanda ya ƙetare hukunci da dokokin Allah wanda bai wadatu da halal ba ya tsallaka ya shiga cikin haram duk wacce bata kame kanta ba ko wanda bai kame kansa ba to kamar bai wadatu da halal din da Allah ya wadata shi shi ba ya tsallaka wato ya shiga cikin haram don kare mutuncin mu shi yasa shari'a ta shar'anta mana da mazan da matan mu kiyaye ganin mu ganin mu da zai kai mu ga halaka kuma ganin nan ko ganin mace ko ganin wani abu da za ka iya kalla a cikin ɗakinka ko a cikin wayarka ko kuma ganin wani abu da za ka iya yi a titi wanda yake Allah baya so akwai abin da Allah ya ce mu gani ya yadda akwai wanda ya ce kar mu gani baya so aka yi magana wa maza aka yi magana wa mata wudu billahi min shaitan rajim Allah ce kullum mu'minina ya ruddu min absarihim wa yahfazu furujahum zalika azka lahum Allah ce a gaya mu'minai su kiyaye ganin su kar su ga abin da Allah ya haramta musu haka kuma su kiyaye ainihin wato farjojin su kada a je a yi zina aya tana magana akan abubuwa guda biyu kiyaye gani da kiyaye al'aura da waɗannan ne malamai suke cewa ɗan adam yake samun mutunci idan allah ya jarrabe ka da lalata waɗannan abubuwan guda biyu to ka cuci 'ya'yanka da jikokinka da ta taɓa kunnanka wallahi aka ce kuma a gaya wa mata wa ƙullin mu'minati ya gududna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma zahar min ko nawa a ba wa aba'ihinna hau izuwa ƙarshe a gaya wa ma mata su kiyaye kamar yadda aka gaya wa maza su ma su kiyaye ganin su kuma su kiyaye al'aurarsu da farjojinsu wannan shine yafi tsarki a gare su in kun ra'ayoyin da suka zo suna ayar da sosa magana sai ce mumini kenan mumini ne mai bin wannan umarnin wanda ba shi da imani to da zai bi ba kenan zai wulakanta kansa ya tozarta ainihin wato kansa ya tozartar da addininsa kuma daga baya ya zo ya gaji rayuwa ta wulaƙanci da kaskanci kuma ya fada cikin wutar jihannama Allah kiyaye shi yasa Allah madaukin sarki ya ainihin wato umarci su iyayen mu mata wato su rinka kasancewa masu mu'amala da hijabi suna rika jikinsu me yasa saboda ita mace fitina ce yayi ita mace fitina ce in an ce fitina abin da yake za ta iya fitinar wani za ta iya jarabar wani wani zai iya shiga fitina a tattare da ita ita shi hijabi ko rufe jiki mutunci ne ai yanzu mu ma maza ai Allah ya halatta mana mu bayyana wani abu amma za ku ga sai ku ga mutum ya rufe jikinsa saboda ya zama yana da kima saboda ya zama yana da daraja to ballanta na mace malamai suka ce duk abin da yake yana da tsada yana da daraja to ɓoye shi ake duk abin da yake da kima yake da daraja ɓoye shi ake ba a barinsa a wulakance ba a barinsa a tozarce yanzu ko nama mutum ya je kasuwa zai siya idan ya je sai ya samu wanda aka rufe shi aka lullube shi haka ita ma mace wanda ta ballagazar da kanta ta ainihin ibin dokar Allah lokaci ne za ki ki gama kuma duniya tana ɗaukan ki, za ki gadarwa 'ya'yanki wannan tarihin da iyayenki kuma su ma zaki gadar musu da wannan tarihi sannan kuma ba ke kaɗai ba ce ba mace akwai mata masu yawan gaske wasu sun fi ki kin fi wasu da sauransu su ashe shi rufe jiki da kare mutunci ɗin nan wannan wani abu ne wanda yake na aƙida ce ta musulunci sannan kuma addini ne da mace za ta bauta wa ubangijinta tabaraka wa ta'ala da wannan sannan kuma da wannan ne za ta ainihin wato a fitar da kanta daga cikin dukkan wani abu na tuhuma tuhuma don akan iya tuhumci mutum gaskiya a tuhumce shi a rinka ganin cewa shi mutaham ne wato ana zarginsa da kaza da kaza amma in mace ta mai kare kanta ne to insha Allah ta'ala za ta zama ta bata daga tuhuma kuma shi ne tsiya ko wanda yake shedanci duk shedancinsa duk tsiyar da yake yi yana son kuma abu mai tsarki yana son abu wanda yake wato ingantacce ana ba da labari sai ku ga ɗan giya ko mashayin giya ko ɓarawo ko mazinaci sai ya rinka ce ai ni matata wallahi alhamdulillah mai sa hijabi ne mai zuwa islamiyya ne mai kaza ya san cewar wannan barnar da yake yi ba abu ne mai kyau ba wata mata tana ba mu labari cewa mai gidanta mutum ne mai ta'adi mutum ne mai neman mata mutum ne wanda yake kazami baya da kamewa kwata-kwata Allah kuma ya jarrabe shi da mata ya jarrabe shi da mata ya'ya mata ta ce malam kaka ga yadda yake tsananta wa 'ya'yansa matan nan ba sa fita zance ba sa fita unguwa amma shi kuma kullum babu ranar banza da ba zai je ta adi ko ya barna ba to ashe ya san abin da yake ba daidai ba ne amma kuma ya bari wato ya bar shaidan ya yi wasa da ainihin tunaninsa har ma ya je fada cikin abin da yake na barna ne kuma shi baya so nasa su zo su fada shi yasa musulunci har yanzu don kare mutunci ya umarci mace ta zauna a gidanta ta lazimci gida saboda idan ta fita za ta zamanto urdani lin nazar wato sa ido ga wasu kuma aka ce namiji shi kuma ya je ɗauke mata nauyin hidindimu abincin da za ta ci masuliya ta rayuwa hidindimun kai ta asibiti da ɗaukar nauyinta gaba ɗaya ya ce wa ƙarna fi buyuti kunna wala tabarrajna tabarrujal jahiliyyatil tilbula ku zauna a gidajen ku tabbata kada ku rinka fita fita irin ta jahiliya ba fitar aka hana ba gaba ɗaya duk matar da za ta fita ta saba wa Allah fitar da yake babu sutura ta musulunci ta wannan tabarrujul jahiliya ne wato fita ne na lokacin jahiliya wadda shari'ar musulunci ta hana Allah tabaraka ta'ala wata ayar ya faɗa ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minina yudinina alayhinna min jalabibihinna zalika adna an yu'rafna fala yu'zain wa kana Allahu ghafurar rahima ya kai wannan annabi ka gaya wa matanka ka gaya wa 'ya'yanka ka gaya wa matan muminai kun shiga ciki kenan ku yi ƙasa ƙasa da jilbab ɗinku ku sauke lullubinku ya yi ƙasa wannan shi ne ya fi kusa don a gane ku kada a cutar da ku a fala'i uzai ba za a cutar da ku ba allah ya kasance mai zafara ne mai jin kai ɗalibai suna rayuwa a wannan ƙasa wadda al'adar mu ta sha bamban da su addinin mu iri ɗaya ne amma al'adun mu sun sha bamban da su kuma kowaɗanne mutane da irin al'adunsu yanzu idan kun lura mu mazan mu muna ta saka hula da riga mai mata aiki su ba za ku ga sun saka riga sun mata aiki ba su ba san wannan hular mai nauyi da wani kwarin abin da za a samu san da ita ba kawai ga kayan da suke sa ko ba ka bane ba wataƙila muna sa ka babban riga amma nan za ka gama rayuwarka duk shekarun da za ka yi ba za ka taɓa ganin wani musulmi wai ya ɗinka babban riga ba Balma wani gani yake almubazzaranci ne wata rana a madina a makaranta haka mm, mun zo makaranta sai na sako babban riga na yi shigar gida na saka babban riga na sa hula na shigo aji sai wani abokina wani muhammad dan madina ne sai ce sai ya shahada abdallah ya shahada na ce libasu na hada ya ce hada haram ya <laughs> ce kai haram ya ce hada tabbir Allah ya kula wala tubazzir tabbira ya ce ka saka riga ɗaya a ciki ka ƙara wata gada da ƙanko wata ƙatuwa ka da yaba ya ce wannan tabbir ne haza tabbir wala tubazzir tabzira sai na ce sai Allah ya taimake ni a lokacin na ce eh wannan wannan abayar da limaman haramun Makka da Madina suke dorawa su ma ai akan wata riga suke sata ita ma almubazzaranci la hadi adatuna ce hadi aidar adatuna al'adam to dangane da kayan su na mata in kun lura na sha faɗa ina maimaitawa ba irin suturan mu bace gaskiya na faɗin wannan don saboda kada wata ɗaliba saboda ta zo karatu su ce bari ce kwafin biyar waɗannan mutanen ba daidai ba ne kuskure ne wallahi kar ku manta da tarbiyyar da iyayen kuskure mu kuma ki yi shigar da in kin sauka a najeriya za ki iya sauka a airport a haka kar wata ta kuskure ta ta bar suturar ta musulunci ta kamewa da da kiyayewa ta zo ta ɗauki wata al'ada wacce take ba daidai ba ne ba gaskiya yanzu ko mu nan a nan ɗalibai maza ai suna sa ƙananan kaya suna mu'amalolin suna waye sauransu amma idan wani ya je najeriya kuma dole bai sai je masallacin juma'a ko masallacin gwada da irin wannan shigan ba kawai dai kowa ya san rayuwa ce ta ɗalibta tunda haka ake a ƙasar bayan da za ka yi da sauransu amma ku lamarin ku ya sha bamban tunda ku mata ne jikin ku al'aura ne so ya kamata ku kiyaye ina gaya muku wannan ne wallahi saboda ku yi wa 'ya'yanku shimfiɗa kuma wallahi ku yi wa kanku mutunci kar ku yadda ku yaudari kanku a shekara hudu ko biyar ko shida da za ku yi ku ga Allah amma alhamdulillah duk da haka akwai sanity a cikin tsarin su yanzu su duk inda ba masariya take ka isa ba za a yadda ka ga ta ba ka ga wuyanta ba za ka gani ba ni da iya yadda na gani sannan zai wahala ka ga sun fidda hannun su nan gudun da sansu amma muka je Najeriya ka gani arha kyauta yana cikin tabarruci za su samu tsatsun kaya tabbas za su saka wando za su saka riga matsatsi hana su sa waye da sauransu amma kuma masha Allah ta kalla. abu na biyu duk da yanda ake ganin su suna saka wannan ƙananan kaya amma kuma sun fi kare mutuncinsu sama da yadda matan mu a gida suke barin mutuncinsu don mun a iya abin da muka gani iya binciken da muka yi da wahala kaga suna kama junansu suna runguman juna mace da namiji ko kaga wani wani yana wani abu na rashin kyautawa ko na makamancin wannan ya zo ma cewa idan mutum ya gane wani yana neman yar uwarsa ko yana binta ko yana neman ya lalata da ita kisa suke a nan gurin haka aka faɗa amma mu fa mu yanzu a kofar gida ma yarinya za ta zo kaga tana tana haɗe da saurayi tana tana rashin kirki ga kayan hijabin an saka amma ga rashin tsoron Allah to kaga idan can sun zirma a al'adarsu sun yi wani abu da kuskure to za mu ajiye musu amma kuma sai mu ɗauki iffa ɗinsu yanzu ko a mota ne za ga mutum ya zo zauna kusa da mace mai irin wannan zai wahala ya yi mata wasa ko ya mata magana Mun fa da mutum ya ganta ya zai yi kokari ya bita ya mata magana a nan ake bani labari cikin abin da hali marasa kyau wani ma zuwa ya yi tun ba zai iya yi da 'yan masarawan ba amma ya nemi matar wani mutum ya nemi matar wani matar ɗalibi ya zo da matarsa wani ya je ya nemi matar ya nemi lambar waya ta yana yana chatting da ita mijin kuma ya ɗauka yana yana ya mai da shi kamar kamar kamar shi mace ce sai da zo ya kama shi ka duba rashin mutunci da rashin tarbiyya amma nan ko hauka kake baka yi sakai musu wannan abu ba to kaga anan gurin ko babu komai wallahi sun yi kokari ni a wajena sun yi ƙoƙari ƙware da gaske za ka ga su nan gani amma fa ba ta uba ba ta uba kuma ko magana banza ba kai saka musu ba amma mu fa so dan Allah iyaye na mata mu ɗauki wannan tarbiyyar ba wai dan akan kanku ma ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba ƴaƴanku da za ku haifa nan gaba ku rufa mana asiri kar ku bar mana mummunan tarihi idan yarinya ɗaya ta lalace a cikin ku aka je aka kai tarihin nan gida aka ce ana kaza ana kaza to kun haramta wa yara miliyan waɗanda iyayen suke da daman su ba su daman su zo su yi karatu ana wallah ba su bari su zo ba ba su bari su zo ba na fara muhadara nan na gaya muku cewa iyayen ku sun yadda da ku ne suka sako ku ka taho nan gurin dan wallahi a irin yadda ake ciki yanayin da ake ciki wallahi mutum bai zai kuskura ya saki ɗansa ya fita ya tafi wata ƙasa da sai je shekaru baya ganin sa wai da suna yana karatun boko ko karatun addini ba so kada ku ci amana yayan an an bani labari a ɗaya daga cikin wani ɗalibi na yake fatawa a Najeriya ɗaya daga cikin jami'o'in mu a arewa wani ya zo ya tura ‘ya'yansa suka je suna karatu ‘yan mata yana sake musu kuɗi ya je kama musu gida mai tsada wannan jiha abin mamaki sai suka je suka suka gayyato samari kuma suka mai da gidan gidan karuwai da ya da kanwa karamar take cewa take yi wa nasiha cewa gaskiya ba daidai ba ne wannan kuskure ne yaron da yake zuwa gidan take dafa masa abinci yake tsayar a gidan shi zo yake gaya mu ya ce wallahi ma na haka muke zuwa mu je mu ci arziki ubansu ya turo musu kuɗi a account ya je ya je ya ci abinci kyauta ya ci na rana da daddare a banzan bazara ba talatin annaba ba ba ta ba talaka sadaka ba ce komai ba da sauransu to kin ga anan gurin a gida su din ma suke amma watakila a wata jihar kin ga wannan ai ta ci amana ubanta an kama miki gida kin je kin kama kin ɗauko saurayi matashi sai na ce masa to ai ya kamata ka gaya abokinka da yake wannan tsere je aure ce ce ai har abada ya ce ba zai taba auren ta ba to daman illan namiji kenan lokacin da mace ta bari namiji ilalata ta to wallahi har abada in dai ba wato wata sa'a aka ji ba to wallahi mazan da suke barna da mata ba sa auren su ya cuce ki ya yaudare ki ya ci amanar ki kuma wallahi ba zai aure ki ba ya cuci ‘ya'yanki ya cuci jikokinki kuma ya jefa miki bakin ciki da ‘ya'yanki har abada wani yaro ana bada labari ya ta rashin kunya da rashin mutunci ko rashin sani ya kamata a wani wuri sai ya yi wani rashin kunya wata rana sai shi wanda ya mai rashin kunya ya ce wannan kama dan wance ba ce sai aka ce eh, ya dan wance ce eh, yana da kyau ku ji wannan ku ji wannan kistan don ku ɗauke ta a matsayin izina wannan kan ba ɗan wance ba ne sai aka ce eh kwarai ku a ɗan wancin sai ya kira shi ya ce zo da ya zo sai ya ce ka je ka gaya wa mahaifiyarka ta tuna shekara kaza a lokaci kaza shekara kaza lokaci kaza ta tuna lokacin da muka yi kaza muka yi kaza muka yi kaza da ita a yaron nan sai ya faɗi a tsugunawa ya yi kawai saboda an ba shi bayanin abin da uwarsa ta yi lokacin tana yarinta kuma tsautsayi ya sa ya zo ya yi rashin kunya wa farkan da ya siya da uwarsa ya ce ka je ka gaya uwarka kaza kaza ta san wane a lokacin da muka yi kaza muka yi kaza da ita ka je ka gaya mata daga nan yaron nan ya zama musulmin kwarai <laughs> to ya ga a yanka masa bakin cikin da ba zai iya kwashewa ba to na baka wannan kisa ne don misali mutum yakan iya daina abu ba wai don wani abu ba a'a saboda mai ya kare a bayansa ba wacce za ta so ta ga ta jefa yata cikin bakin ciki ta jefa wato 'yanta cikin tashi hankali da damuwa wannan kenan riwaya ta zo daga nana aisha tana ba da labari irin yadda suke da kamewa na ba mu misali ne na kamewa na matan muminai ta ce kanar rukubanu ya murru na bina wannan hannu ma a rasulillahi sallallahu alaihi wasallam matafiya suka zo su wuce ta inda muke muna tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ta ce muhimmatun wato mun saka ihrami ta ce idan faida hazu bina idan suka zo ta inda muke shi shikenan sai mu sauke jilbab din mu sauke mayafinmu mu sauke abin da yake rurrufe kawo kan mutum daga kanmu har ƙasa ga baki ɗaya idan fa'ida ja wa zuna idan suka wuce sai kuma mu buɗe fuskokinmu mu buɗe ainihin wato mu cire mu ɗage wannan hijabin imamu ahmad da imamu abu Da'uda da ibn majah da dara kotani da imamu bayhaqi suka yi rubuta wannan hadisin ina wannan ya nuna suna da kamewa suna rufe mutuncinsu suna kare mutuncinsu kada wata ɗaliba da sunan ta zo karatun boko ta je ta wulakanta kanta a aji tana bayyana adanta Allah ce wala na zinata kunna kada ku nika bayyana adan ku mata Allah ya mutunta ku Allah ya kimanta ku ku yi karatun ku ku gama lafiya ku koma cikin mutunci iyayenku su ji daɗi ku samu mazaje masu kima masu daraja nana aisha ta sake cewa a inda Allah saukar da ayan nan wal yadribna bi khumurihinna ala jiyubihinna wala yubdina zinatahunna dinnan yayin da Allah ya saukar da wannan mana mata su lullube jikinsu yace shakakna murutahunna tace da Allah ya saukar da ayin hijabin nan wallahi ba su da yadi ba su da hijabin zuwa suka yi wato wato mirt mayafansu ko in ce labulayensu ko kuma zanin da suke daurewa na kugunsu ko gyalansu suke ta tsatsagawa suna lullaba shi faktamar na biha suna lullaba kawukan hadisin imamun bukhari ne ya ruwaito shi su a nan gurin ya ku yan uwana shi musulmi da ka sani da namiji da mace akwai hijabi a kansa akwai kare kai a kai yanzu mu maza ai an hana mu zo mai sallah manzo Allah ce kada namiji ya zo yayi sallah walaysa ala yi min shay babu komai a kafaɗarka. saboda kana ga kai namiji ne ai ba sai ka lulluɓe ka ba sai ka zo ba riga ka zo ka yi sallah haramun ne yanzu namiji bai halatta ya zo ya sa gajeren wando da bai lulluɓe gwiwarsa ba ya fita ya yawo ko ya je masallaci ko kuma ya zauna ko na makamancin wannan ba dole sai ya sa abin da ya rufe iya gwiwarsa don gwiwarsa al'aura ne ashe wannan hijab ne am wanda ya shafi maza ya kuma shafi ainihin wato mata ita mace kulluha aura illa alwajhi illa kamar yadda malamai suka faɗa shi yasa aka tsananta ku kiyaye jikinku kada ku bari wani abu na mutuncinku ya tau kuma wannan yakan sa mutum ya samu falala mai yawa na farko dai mutuncinki zai kubuta a idan mutane don alhijabu aka ce hirasatun ne shari'iyya na hibzil arab wato wani wani wani shinge ne na shari'a da zai tsare maka mutuncinka ya kare maka darajarka sannan ya shirya ka da dukkan wato shakka sannan kuma alama ne tsarkin zuciya insha Allah ta'ala ana kyautata can wanda ta kame kanta to alamar zuciyarta ma kamammiya ne sannan kuma yana cikin makarimul akhlaq kyawawan ɗabi'u wanda musulunci ya karantar da mu sannan kuma kamewa ne wato alama ne akan kekina cikin afifat in an ce afifat wato matan da suke mu masu tsare jikinsu sannan kuma an kori dukkan wani shaidani ba a ba wani shaidani dama ya zo ya ta'addanci ba iyayen da kika watsar da mutuncinki iyayen da kika ba da dama wa mutanen banza fajirai su yi ƙoƙarin gwada ki ko kuma ainihin neman yin alaƙa mara kyau da ke abu na biyu wanda zai taimaka wa iyayen mata da mazan ma gaba ɗaya wajen kamewa shine mu nisanci keɓanta da maza a wurin da babu kowa sai su sai ku alhalwa bilmar'a kada wata ya ta kuskura wani dalili ya sa ta rinka keɓanta da wani namiji musamman a irin wannan yanayi da kuke cikin fito karatu akwai hadari manzo Allah ya ce lokacin da mace ta zama daga ita sai namiji a wuri guda ba kowa to kana salisu kuma Shefan na ukun su fa wallahi shaitan ne haramun ne ma khala rajulun bi mar'a illa kana shaitan salisu kuma haka annabi ya ce idan mutane suka rayu a akan karantarwa ta shari'ar musulunci to za su rayu rayuwa hayatun karima rayuwa mai karamci kuma hayatun fadila rayuwa mai falala za su zama to a araduhum wato masuna mutuncinsu a kiyaye ke sannan za su samu nutsuwa da kwanciyar hankali sannan za su samu wato wato wato wato zuciya mai ainihin wato zaman lafiya ba mai tashin hankali ba yayin da mutane suka rungumi jahilci ko rayuwa ta jahilai suka ce irin wannan rayuwa za su yi rayuwa ta kafirai irin wannan rayuwar zasu suka watsar da ta'alimin dinin islami to sun mika kansu zuwa ga azabar Allah da fushin ubangiji tabaraka wa ta'ala da kuma wulakantuwa duniya da lahira sannan uwa uba kuma Allah madaukin sarki ba kyalewa zai yi ba lalle sai yayi azaba ko mutum zai gamu da damari da halaki um, akwai abubuwan da suke faruwa a wayan wannan zamani wato na makaru ko ce makircin mata dalibai suke kawo ba wanda ba dalibai ba na yadda idan mace ta ga dama za ta iya lalacewa ko da a gaban uwarta take wallahi tabbas ko a gaban ubanta take za ta iya lalacewa shi ma yaro in ya ga dama zai iya lalacewa ko a gaban uwarta ko a gaban ubansa amma dai abin da muke faɗa shine kullum mutum ya kokari ya yi gaskiya a cikin sha'aninsa idan yana so ya ga gaskiya a rayuwarsa kun gan munan duk gaba ɗayan mu haifan mu akai da iyayen mu wallahi inda iyayen mu ba su kula da mutunci ba to da ba mu zama haka ba to me yasa ke ba za ki yi wa kanki shiri mai kyau da za ki yi wa 'ya'yanki shimfiɗa mai daɗi da bayan shekara arba'in za su yi miki addu'a ba wani yaro ya bugo mu waya na tambaya yana cewa a akan makallahu na haddace Alƙur'ani. na yi karatun boko ni malami ne na islamiyya a anguwarmu amma na tambayi mahaifiyata ina babana yake tun da na yi wayo ban taba ganin ubana ba kuma ba a taba ce mun ga kanin babana ko yayan babana ba kuma ba a taba ce mun ga inda ƙauyen ubana yake ba nayi nayi nayi matan nan ta ƙi ta gaya mun malam kuma ni yanzu malami ne mai haddacin ƙur'ani mai karantarwa kawai kira na ake da sunan wani kawuna ko da sunan wani uwa. daga ƙarshe ya ce sai wani makocinsu ya zo yi same shi ya ce kaga ne, na ji labarin abin da ke faruwa da kai da mahaifiyarka kan kaza ina so na shaida maka cewa ka yi haƙuri baka da uba duk inda mahaifiyarka za ta yi bata isa su shiga babanka ba me ya faru ta yi yarinta lokacin da ta yi yarinta ba ta kame kanta ba zuwa ta yi a zagaye zagayen su na mata da su aka je aka same ka daga baya shirya ta zo mata kuma ka tambayi wannan mutumin da yake auren mahaifiyarka ka tambaye shi zai gaya ma shi ubanka ne ko ba ubanka ba ne shi ya sani yanzu don allah wannan uwar ba ta cuci ɗanta ba wannan uwar don allah ba ta cuci ɗanta ba iyaye na mata wato zanannan da kuke gani da lalata kai ko in ce zubar da mutuncin kan nan da kuke gani wato duka yana da illa gare mu da mu da mazan da matan amma wallahi a bangaren mata ya fi muni ya fi muni ya ce na rasa yadda zan yi yanzu zuwa zai mata Allah isa zuwa zai sa ta a gaba ya ce me yasa kika yi kuma idan nono ya fito daga hantsar dabba za a iya mai da shi yanzu wannan abin da ta yi ya za ta yi Ba yadda za ta yi su don Allah yana mata a rinka yi ana tunani kada mutum ya yadda ya ba da dama kana da daraja kana da mutunci kana da kima kai mutum ne mai tsada kama ya laifi yanzu daidai kun ku ɗalibai akwai wanda sun yi karatun sun gama amma sun yi wasanni sun koma gida najeriya kuma labari ya zo cewa duk wanda ya zo neman ta sai a ce karka nemi wanci ta yi wasanni ai ta bi masa wallahi suna nan sun gagara a ruwa wallahi na san da yawa daga cikinsu kuma hakan tana faruwa ba ɗaya ba ba biyu ba wallahi to kuma duk abin da mutum zai yi wallahi yana kan idan duniya komai za ka yi in kana ganin iyayenka ba sani ba kawayenka za su fallasa ka waya za a buga a faɗa a ce ai ga abin da wance take ku kiyaye da haka ake samun daga cikin mata ko a gida ma mace takan iya fita ta ce ta tafi makaranta ko ta ce ta tafi masallaci ma amma wallahi ba makarantar ta tafi ba ba masallacin tafi ba akwai kes ɗin da muka samu yarinya ce ubanta yake kai ta jami'a da kansa da mota saboda tsabar kishinsa da kishinta ashe idan ta zo a jakarta tana tafiya da wasu kayayyaki na tsiya za ta tafi da hijabi da niƙabi jami har yana jan ƙasa akwai kayanta a jaka akwai kayan kwalliya akwai kayan make-ups da ake yi akwai kayan shafe-shafe da kayan ƙanshi da sauransu yana fita za ta tafi common rum da ya sauke ta a bakin gida ta tafi common rum ta zai canza kaya kuma wani ya zo ya ɗauke ta ta masa karya ya ba ta kuɗin abinci ta ce tana da lafiya ba ta lafiya abokanai su zo su ɗauke ta mazaje su tafi da ita su je su abin da za su yi da ita sannan su zo su wullar da ita su dawo da ita miskini ubanta kuma ya zo da mota ya fakin ya ɗaukar ta ashe wani mai gadi a jami'ar ya kula da ita ya san lokacin da yake shigowa da ita suna gaisawa kuma ya san lokacin da ake zuwa a ɗauke ta a mota a fita da ita wata rana dai kun san mutane da tsoye gumi ya kasa kura yana tausayin mutumin da ya ce da Allah alaji ka yi haƙuri fa ya ce wai in ka tafi kan kana turo wani ne zo ya ɗauki yarinyar nan ya ce a ai ka gani nake zuwa kuma ni nake dawowa sai ya ce to kai haƙuri gaskiya yarinyar nan tana fita kuma akwai masu zuwa su ɗauke ta kuma kayan da ka kawo ta ba da shi ake fita da ita shi ba ce amma zan maka aiki in Allah ya sa da ranar da ka zo kana so to ka zo insha Allah ta'ala za ka ga yake ɗaukanta ya ce to shi kenan ya kawo ta ya ce kai fakin a can in ka dawo Kai fakin ya ce idan sun zo zan gaya maka lambar motar kuma nuna maka motar ce maza ta gabe ta insha Allah insha Allah ranar tonan asiri yau mutubular sara'ir a duniya tana faruwa tuklas bara'ir a duniya kafin lahira sai gashi kuma ya ajiye ita ya koma ya zauna sai gashi mai daukan kuma ya zo ya mai ya zo ya dauke ta ya zo ya dauke ta alaikun tsara ya bi shi da mota har inda suka je ina suke zuwa wani guri ake zuwa a je a yi barna da ita ta yaudar ubanta wannan a gida ke nan ba wacce ta zo wata ƙasa ba a gida kenan ya je ya gansu ya ganta an ce mutumin nan faduwa ya faralaji ne kama shi faduwa ya faralaji ya kama shi ya ce yanzu abinda za ki min kenan yanzu takayyar da za ki min kenan makarantar da ba ta sake zuwa ba kenan so da yawa akwai waɗanda suke yaudara su ce za mu je wuri kaza mu je wuri kaza ba yanzu a nan a garin an gaya mana akwai ɗalibar da a jami'a take amma ta azhar ta je ta shiga insha Allah ta fi shekara biyar a aji daya ta fi shekara biyar kuma a wannan take level 100 take harka kurin take ta yi kuma mace subhanallah al'azim subhanallah al'azim ya lai kuma iyayen miskinai ba sa tambaya ma tambaya ma ce yaya abin nan sauransu sai dai a ta turo mata yan abubuwa in ta sha iska ta ce a turo mata cikin ta je gida ta abin nan sauransu amma ajin ta daya daya daga cikin um, um, um, ana ana al'alaƙat zai kharijiyya ghairu eh, ad alaƙoƙi waɗanda suke na waje ba na karatu ba wannan yaudara ce ubanki ya biya mai kudin registration ko ya biya ma kudin registration an biya ma kudin hostel an biya ma kudin transportation an biya ma kudin abinci an biya ma kudin kaza amma sai ki ga mace ta je tana kulla wasu alaƙoƙi waɗanda ba na karatu ba ko ɗalibi ya je yana wasu alakoki wanda yake ba na karatu ba na cin amanar iyaye na cin amanar addini musamman mun sani yanzu cewa mata su ya su suna akwai abubuwa da zamani ya kawo mata su ya su suna neman junansu wannan bala'i na lesbians lesbianism is rampant is rampant ya zama ruwan dare a cikin iyayenmu mata kuma wato the most unfortunate part of it shine wato akan fi amfani da ƙananan yara masu ƙarancin shekaru yanzu yanzu aka gama sakandare an shiga jami'a ko ma ana cikin sakandare ana wannan ta'adi ana wannan barna mace ta nemi mace almusahaka wanda annabi ya yi fada aka yi ya tsinuwa aka yi la'anta aka yi kinan bala'in ba wai fa zina kadai ba a'a akwai ƙungiyoyi na mata mata suna neman 'yan uwansu mata akwai ƙawance na tsiya ƙawance ki ga mace ta makale miki kamar mi duka wannan abun ah, kar ku ɗauka wallahi tallahi zai ya wuce a banza ne Allah yana kallon ku kuma wallahi Allah ba zai bari ba wata akwai wani kes da aka mu ku haƙuri ina ina dan ba ku experience don ku rinka sanin halin da muke ciki yarinya ne aka samun kes ɗin ta irin JS3 going to SS1 JS3 going to SS1 aji uku za ta shiga aji ɗaya na senior secondary school uwarta ta mutu ta faɗa hannun kishiyar uwarta take rike da ita kishiyar uwar nan ta ta kawai sai ta mai da ita kamar kamar mijinta kamar matarta mm. ƙaramar yarinya sai take ce mata ai Kai ba kai kin wahala ma kin zo kin yi aure ba ai yanzu aure wahala ne ai sai shi zaki je ki wani namiji ya zo ya aure ki ta miki wahala ki ta wani abinci kina tayowa kina tara ƴaƴa suna fitsari gashi wane ne hidimar gida ya zazzage ki ya tara miki kaza tsufa ya kama ki waye waye da sauransu saboda yan rainin hankali ne mara mutunci ce ita fa a ƙarƙashin ubar yarinya take fa take gaya mata wannan magana ga hanyar zaki samu kuɗi kawai sai ta shigar da yarinya wannan harkar sai ta rinka ɗaukar ta tana kai ta wajen manyan mata ana samun manyan mata an nace manyan mata ba wai manya da daraja ba manyan banza manya na shirme in an ce manya wato waɗanda ga girma a suna auren manyan maza mazan su manyan mutane ne ko kuma watakila masu matsayi ne a ƙasa amma suna neman ƙananan 'yan mata duk lokacin da kuka ga babbar mace addini ba kuma tana da غير yara 'yan mata, to a sa ido a kanta. A yi bincike a kanta, ban ce أكنتا ba amma dai wallahi a bincike ta. to wannan yana daga cikin masifun da suke damun mu a irin wannan zamani na adamul Aifa, yadda mata suke rashin kamewa a gama ci ɗakin yar uwarta kawarta mace su yi duk abin da za su yi na'am bata je ta yi zina ba ita ba ciya ba ce ba amma akwai zinan da suke yi da junansu su mata sauransu a the same time kuma su ma maza suna yi namiji ne umarci shi ne namiji ne nemi namiji na shi ba mazinaci ba ne amma kuma yana luwaɗi maza na neman maza wanda yanzu shine ne zama mana ruwan dare shi ma aiki yau idan ka zo nema wallahi azimu a wasu ranar aiki in ka zo neman aiki wallahi sai a taya ka da wannan tsiyar kuma manyan mutane waɗanda ake ganin manyan mutane manya na ido na zahiri haka ba wai manya wajen Allah ba za ka ga su ne suke irin wannan abin aiki za a baka a admission za a baka sai sai a nemi a yi alaƙa da kai so mu dawo kan abin da ya shafi harkar su mata ɗin yanzu saboda masifar ta yadu har ta gidajenmu ba a makarantu kaɗai ba dama wannan a makaranta ba na mantawa sama da shekara goma sha wallahi da shek ja'far rahimullahu ta'ala mun taba zuwa na raka shi wata lacca a wata makarantar mata ba sai na faɗi sunan makarantar ba a arewa ne makarantar mata ne aka gayyace shi wallahi a gabana principal din take faɗa sama da shekara goma sha wallahi ta ce malam da Allah kai mana wa'azi akan mata su daina neman mata ta ce kaga makarantar nan a cike take da wannan abu yan yaran nan ƙanana da ke ganin su injiniya da siniya akwai kowa akwai mata da miji a cikin su yar siniya ita ce miji yar jiniya ita ce kaza ko yarinya tana zuwa da dan jakarta sai a je a tattarbe ta a karbe ta shikenan duk abin da namiji yake wa mace su ma za su je su yi mata su koya mata tsiya kafin fa wato tana alfijirinta gari yana waye mata an wayar mata kai da wannan shegiyar tsaba wannan tsiya da sauransu to ballantana yanzu subhanallah alazim ga wayoyi da ake da su ga menene ga menene ga menene sauransu so ya ku iyaye na mata mu ji tsoron Allah don Allah mu kare mutuncin mu mu kare kawukan mu kuma kowanne kawaye din da kuke gani wannan gaba ta biyu kenan a cikin wannan babu kun ga kawaye ba wai magana kawaye namiji ba hatta kawaye mata ma ya kamata ki san da waye zaki da waye zaki wannan kawance dan akwai kawayen matan ba na Allah bane akwai kawaye mata kawalai akwai kawaye mata waɗanda suke shaidanu waɗanda sharri ne a gaban su ba wai ainihin wato alheri ba a hankali a hankali za a zo a canja miki tunani a nuna miki cewa ke baki waye ba wayewa da sauransu wannan ta sa kwanakin baya wata yarinya ta shiga fejinta na facebook ta fito da hotonta da komi tana zage-zage tana cewa ita ba ta ga amfanin aure ba yarinyar insha Allah ba ta wuce shekara sha bakwai ba in Allah ya saurara ba ta wuce wannan shekarar ba ta yi zage-zage ta ce me amfanin aure ta ce a gaya mata a kare me ke cikin aure in ban da wahala ba me yake cikin aure in ban da wahala ba da kuntatawa mata da takurawa mata da jefa cikin abin nan sauransu ta manta da aya ta manta da hadisi kuma 'yan musulmi ne ku je ku duba karkashin comment da aka yi ta yi na support da goyon baya da aka yi ta bata da yawa akwai matan da suna goyon bayanta amma fa ita din ta hanyar aure aka haife ta to shi yasa yanzu ake samun wasu matan sai su ki auren ga shekarun su na yin auren ya kai amma ba za su yi auren ba saboda mai suna da wasu hanyoyi da suke bi na biyan bukatun su na dan adam ba sai sun yi wannan auren ba ba sai sun je sun shiga cikin wahala ba kuma ana sponsorin ɗinsa ana ɗaukar nauyin su wani ɗan uwa yake ban labari yace ai wannan harkar malam ya ji wani wa'azi da nayi ya ce ai malam wannan harkar sai an dage da addu'a yace ce kuɗi ake samu sosai kuɗi ake sakewa kungiyar mata da suke neman mata ƙungiya ce mai matsayi ƙungiyar maza da suke neman maza ƙungiya ce mai matsayi ake funding ɗinta ake sponsoring ɗinta har courses ake har seminars ake yi kudade ake barwa alat ake ji sosai idan mutum yana cikin wannan kungiya din so dole ne mu mutane musulmi mu fito mu bayani wannan bala'in da ke tunkara mu ba don komai ba don mu kare 'ya'yanmu don mu kare darajar ainihin jikokinmu da tattaba kunnenmu za mu iya faduwa mu mutu amma me muka bar wa 'ya'yanmu wannan tanadi idan a yanzu ma ana ta mu ana ta kokarin kwatar mu, to yaya 'ya'yanmu yaya jikokinmu yaya kaza kaza ɗin mu sauransu kuɗi ne da a bayar kuma yanzu duk abin da za a bada kuɗi kun san mutane suna da a kan shi kamar yadda nake zaune ina nake ta muku wa'azi kun shiru kuna saurara na su ma fa haka suke zuwa mabarnatan suke tara su su je su zaunar da su su ta musu bayani kuma su samu gamsuwa akan wannan bayanai da ainihin wato ake musu to allaha allaha ɗalibai duk wacce ta fahimci wata tana da irin alaka da irin wannan wato ƙungiyoyin to kattai alaƙa da ita kattai kawance da ita akwai 'yan secret society ma kuma matsafa wanda kuma harkar matan su ma kuma mai tsafi suke tsafi suke da shi sauransu so da Allah a yayi kawance wanda take wato haramtaccen kawance wanda yake ba daidai ba ne ba sannan kuma um, yana daga cikin matsaloli waɗanda suke faruwa mata suna yaudara kansu wani lokacin sai mace ta ga saboda ai akwai abubuwa na zamani da za ta yi ba lallai ba ne a iya fahimta a ba haka ba ne ba ai duk lokacin da kake ta dokar Allah to asirinka a tone yake wallahi asirinka a mai a tone yake um, gabar magana ta ta biyu shine me ya kawo ku nan me ya manufar zuwan kuna abin da ya kawo ku wannan kasa mai albarka shine neman ilimi karatu ba laifi za ku iya za ku je ku nemi karatu idan kun bi dokoki na shari'a za ku yi zaman lafiya da Allah idan kuma a neman karatunku duniyanci kuka yi ba ku bi dokar Allah ba to kun sani A da ku da ubangiji kuma yana kallon ku inna rabbaka labil mirsad akwai waɗanda suna ganin cewar ba sai sun tsaya sun yi itikani sun kyautata abin da ya kawo su ba zan bi daki daki kusan duk karatuttukan da kuke zuwa kuke a nan gurin suna da muhimmanci kuma kamar dai suna da amfani ana kyautu zaton idan kun gama karatun nan kun koma gida za ku bayar da wata gudunmuwa Allah shi ne shaida muna so mu ga 'yan uwanmu mata musulmi ana damawa da su a cikin harkoki da ake na alheri na taimakon ƙasa na hidima wa ƙasa muna son wannan a aiki ne da mace za ta yi a wani abu ne za ta buɗe na sana'a ko na makamancin wannan dole mu so mu ga mata musulmi a ciki sun kwafe gurbin waɗanda ba musulmi ba to amma magana ta gaskiya akwai waɗanda wallahi tallahi ba san me ya kawo su ba ba abin da suke in banda cin abinci da bacci kurum in an zo jaraba a ta make make a ta buge buge mun sani akwai masu tarin kare oba tarin kare oba yau kin je can kin fadi yau kin je nan kin fadi yau kin je nan kin akwai uban da ma gajiya ya kawai ce kai ni na gaji da biyan kudin makarantar nan abun ya gagara abun ya ki garewa ga baki daya ya gagara ya ki garewa saboda faduwa take yi bacci garin nan dama ana bacci akwai bacci a garin nan kwarai da gaske ko mun baki da muke zuwa mun san cewa akwai bacci wani ya kira ne ya gani ya ce ya ce ya ce, malam ya naga ka dan canja ne ce ai dole canja na ci ayaba mai kyau lafiyayya ga tuba ga bacci malam za ka yi ta ji a iyayi da sauran ba wanda zai ma sallama ya tashe ka ana bacci sai na ce to kaga ɗalibin da ya kuskura ya yaudari da wannan bacci wallahi ba ba shi babu abin kirki ko malamai suka ce yana daga cikin alamar mutuwar zuciyar dan adam shine yawan bacci a kashe dare dare rana ne a garin nan ni abin da na fahimta dare rana ne yawwa ba dai kwana za a yi da daddare nan ba kwanan sallah za a yi ba in an kwana ana karatu to za a jarabawa ne kwanan waya ne kowa da waya a hannunsa ana ta leke-leke ana chatting a shiga facebook in an gama a tsallaka whatsapp an gama a shiga instagram a ce telegram a ce wace ce gram a shiga youtube a shiga duniya dai ga ta nan dai sun shagaltar da mu da abubuwan da yawa wallahi a nan mutum sai ya kwana yana zaune a nan da waya sai yana ta dariya is slapping at screen wallahi tallahi yana da abokin hira sun ɗauki hankalinmu amma ba kwanan karatu muke ba to duk wacce ta zo ta zauna ta ɓata kanta lokaci ke yanzu ke ya mace lokacin ki gajere ne wallahi ya fi short period of time gajeren lokaci ne da ke ga girma yana zuwa miki nan da nan girma yake bayyana a tattare da so duk wacce ta kashe lokacin ba ta yi abin da za ta yi kar ki taɓa tsammanin za a dawo miki da wannan lokacin fa ina daga da kin koma Najeriya wata rayuwa ce ta daban kuma kina dira Abinda iyayen ki za su fara tunani ya magana aure shi kenan ko kina so ko ba kya so kin yi sabis ba ki sabis ba kin samu aiki ba ki samu aiki ba abin da za a fara saboda ko ba komai ma maganar duniya ma bayan da za a iya yanke tirke ki a gida kamar da ake tirke rago dole sallame ki ya kamata ki san da wannan kuma kina shiga gidan auren nan shekara ɗaya ne kun zama ku biyu shikenan kin zama mama daga shekara ɗaya wallahi kin so ko baki so ba shine ai gajeren rayuwa watakila a haihu lafiya watakila rabi da rabi da waye-waye da sauransu to idan aka koma in an ba a yi abin da ake so ba to akwai damuwa barin buga misali da kamar karatun da muke da yawanci muna da bukata na muna so mu same ku cikin lakcarori a universities ai akwai mata suna zuwa suna karatu akwai iyayenmu akwai yayanmu akwai waye da sauransu na ba don komai ba samun kudin zai taimaka a janibi na mata an samu kaman wa suke cewa an samu daidaito an samu mata an samu maza an samu mata an samu maza za mu so mu tarar da ku kuma aiki ne mai daraja aiki ne mai mutunci kuma za ki samu ɗaukaka za ki ɗauki nauyin iyayenki da yan uwanki da danginki da sauransu idan kin yi karatun mai kyau to idan baki ba bacci kike yi kina zuwa jaraba za a miki za a miki interview za a ga baki komai ba ga certificate kin ci distinction amma ba za ki iya kare wannan certificate din naki ba to shine to nan asiri yanzu a Najeriya ko sakandare za a dauke ki aiki da digirin ki ko ko wata college zaki je ki aiki ana zuwa za a yi aptitude test ana zuwa za a sa ko aji a rubuta muku tambayoyi yanzu mu makarantar mu secondary school ne senior secondary school wani sai a kawo mana mai masters yana neman aiki sai in ce ku je ku ɗauko mun waye da ne ko questions question past question papers na waye da ce ku zuba musu "Wani ne ya fi wahala ba ka yi karatu ba ka yi karatu ai ka karatu ai kwarai da gaske a zuba su a ba su wannan tambayoyin na waye da ne kudin da aids din da objectives din a ce ku amsa kuma mu sa short period of time nan za ka gane waye kai to duk ɗalibin da ya zo yana ganin saboda shi yana karatun boko ne ba zai ba za ka yi wa kanka tona asiri ne na rantsi da Allah za ka yi ta yawo ne da sibis ɗinka wallah ba za su dauke ka ba kuma wallah duk lalacewar da ake ta ganin muna Najeriya din a lalace ana lalacewa wallah akwai inda ana kulawa ko in kana ga dara alfarma ne to ko alfarmar za a yi maka za a ce to sai a zo a yi maka wannan wannan fa banda interview da profesoshi za su zo su yi maka su sa ka a gaba professor ya ajiye gilas ɗinsa a nan gurin ya ce you yana yana yana yana tambayar ka yuno yuno yana tafka maka tambayar da zai kada kai so yake ka faɗi kawai da abin sauransu so ku yi karatu ku fahimci abin da kuke duk wacce ta karanta wani bangare dan Allah ta iya abin alhamdulillah mun sani kuna yin kokari daidai gwargwado amma wai aka ce wai idan wai idan mutum yana da kyau to ya kara da kwalliya ko ba ka bane ya kara da yanzu misali mu zo cikin challenges din da suke fuskantar mu shine karancin likitoci mata karancin likitoci mata na sani da yawan ku alhamdulillah akwai masu karatun likitanci ko wanda suke related to it karatun da yake yana da alaka da harkar likitanci. Allah ya sani wato duk likitan da ya zo ya nemi certificate kurin bai yi karatu na fi sabilillahi ba to shine mutum na farko da zai fara kashe yan uwansa dan zaka fara bada magani wa yan uwanka kafin ka ba wato wasu na waje su za ka fara kashewa za ka fara treating ɗin yan uwanka kafin ka yi treating ɗin yan asibiti kenan ka zama ka zama ka zama wato wani dalili na halakar da yan uwanka dazu ina ake mun fatawa wani bawan Allah yake bugun cewa yar uwarsa ta je ta ta je ta dura ta dura ta dura wa wata patient ruwa ta mutu shine aka bugu ana tambaya nan? kamar ya ta dura mata ruwa ta mutu ashe ita wannan mata da aka dora mata wannan ruwan tana da ciwon zuciya ashe akwai ashe ashe ba ashe ashe a ilimin likitanci mai ciwon zuciya ba kowane irin ruwa ake sa masa ba kuma ana yi bitta'anni da lura da sa ido malam kurin ta je ta ce mata wallahi ita damuwa ita abu yana damunta ashe ciwon zuciya ne ita ce ulsa ne ke damunta ta hada mata magungunan kwalta ta dada dubulin din magungunan kuma ta afka mata ruwa wallahi insha Allah mutuwa ta yi me ya faru sai daga baya da aka zo aka bincika sai aka gane ai wannan matar tana da wani specific problem na ciwon zuciya kuma ita bata diagnosis ciwon bata bincika ba ba da ilimi ba ta yi tunda abin namu dai gashi nan dai ku yi hakuri ya ku kwana likitoci ku kun san me yake faruwa yanzu a nan gurin wani uzuri za ka ba wa Allah saboda kawai ka karɓi certificate ne an baka aiki kin zama nurse ko ko ka ce kai likita ne da sauran so muna da wannan mushkiloli idan mun dawo abin da ya shafi harkar mata irin matanmu yadda suke wulakantuwa da tozartuwa a asibitoci da subhanallah al'azim abin ba daɗi na sha faɗa wallahi in mutum zai ba da dama wa ƴarsa ta je ta karatu to a taimake mu inda tana da kwakwalwar da za ta iya to ta yi karatun likitanci ko nursing ko midwifery ko ko ko wane ne da waye waye da sauransu ake dan a rage mana wulakancin da muke fuskanta malam mutum mace za ta zo da addinin ta da mutuncinta da kimanta ta zo za ta haihu ko na makamancin wannan sai ta tarar da namiji ne yake duci haihuwa fa jama'a ko akuya ce take haihuwa ba daɗin gani akuya ka ga akuya kotun kiya tana haihuwa abin baya ganuwa ballantana mutum amma wallahi wallahi a asibitocin mu da yawa maza ne suke karban haihuwa ku likitocin ku kun sani sai dai ba za a fada ba maza ne za su je su karbi haihuwar mace ba abinda ba za su gani ba a jikinta kuma abinda ba za su taba ba a jikinta shi kenan larura ne muna da 'ya'yan muna da kuɗi muna da damar da waɗanda suke Allah ya ba su dama su taimaki ƴaƴan su je su yi karatun ba za su taimake su ba ko kuma su 'ya'yan a kashe musu kuɗi su kifi karatun to wace gudunmawa kuka bayar ku rage mana yawan wannan matsalolin wani bawan Allah mai addini ustaz ya ɗauki matarsa ya kai ta asibiti yana zuwa ya tarar da wani katon kirista ne likitan ya ɗaure tumbinsa katon ciki yana zaune kuma scanning za a mata wani dan matsatsen gado na likitocin nan da ake scanning dan matsatsi ya ce waya lie down sai shi ma ya sai ga shi ya bude kofa sai ya shigo stars sai ce ya ce what happened likitan ke na ya tambaye shi sai ce ah, it's my wife sai ce ah okay do you need anything from her sai ce no sai ya kokarin kawo masa hadisi a annabi ya ce kada wani yake <laughs> banta da kada wani yake banta da mace in ba in ba kaza ba da sauran wallahi malam likitan nan ba musulmi bane yace get out shi fita haka yi kwantar da ita subhanallahi alazim ya bude mata cikin ta ya mata kun dai san yadda ake tsakanin kun san yadda ake amma yanzu idan muna da 'ya'yan musulmi mata da suka karanta karatu likitanci nan dan Allah ba a ce maka ba ko famasi mace ta je ta yi ta koyi harkar magani kurin a unguwa ta je ta buɗe ta bude chemist na mata kurin za ki rinka buɗewa daga magariwa zuwa isha'i ko zuwa karfe tara kafin mai gidan ke dawo ko za ki rinka buɗewa daga la'asar karfe biyar bayan kin gama hidindimin gida zuwa karfe kaza da sauransu a ce mata ne kaɗai za ki wa mata allura zaki rubuta wa mata magani zaki gyara musu ciwo zaki karɓa haihuwa zaki kaza a unguwarki fa a gidanku gidan mijinki dan Allah baki da'awa ba baki taimaka ba to amma matsalar mu mu abin da muke gani musamman su yan boko abin da suke gani wai an ce da'awa ana nufin sai malam ya zo ya zauna ya ja aya ya ja hadisi la wallahi wallahi zamani ya canja da'awa ba sai da aya da hadisi kaɗai za a yi ba da aiki ma ana taimakon mutane na san matar da unguwa wallahi al'azim, ina jin ko nursing ta ko midwifery ta yi makarantar amma duk unguwar na ita take karɓar haihuwa ta shekaru ta ma kware ta ma fi wasu likitoci duk rikicin haihuwa ko mun dare ko mijinta ya yassare mata don Allah wannan mata ba taimaka ba to me yasa ɗalibai za su zo na farko ba sa inganta karatun da suke din kuma yanzu kina zuwa da kin gama medicine din nan naki da kin dira a gida za a ce ki tafi ibadan akwai jarabawa da za a yi sai kin je za a haɗa ki da likitocin da suka yi karatu a a ingila da wanda suka yi a sudan da wanda suka yi a amerika da wanda suka yi a gabon da wanda suka yi a china da wanda suka yi a ina duk a zo a haɗa ku a zo a ɗebo likitoci a zo a muku tambayoyi a ce sai kun amsa a lokacin za ki gane bacci yana da illa ko ba da illa a lokacin za gane research yana da amfani ko ba shi da amfani so da Allah wannan damuwa da muke ciki ta harka ta matsaloli na ainihin wato musamman likitoci mata muna fatan don Allah iyayenmu mata zan ba da nama kaɗan jira iyayenmu mata su yi ƙoƙari don Allah su yaye mana wannan bakin ciki da wannan ainihin wato damuwa wace irin gudunmawa za su iya bamu a maka mana at least a ce yau za a je wani asibiti a tarar da misalin mata ne suke karban haihuwa ko na su yanzu zaman ku a ƙasar ne bai isa ya zama muku darasi ba ku duba yadda malam suka kula da matan su kai ilimi malam fi sabilillahi kai wani lokacin ka je bangaren asibitocin su ka ce ma kamar matan sun fi yawa ma to kaga akwai asibitin da mata ne ma kawai haka wallahi da tanke su sudan kemis wallahi idan ka je wallahi matan su yawanci ba masu su mata ne kuma da hijabinta ta lullube jikinta komai da mutunci amma tana da ilimi amma mufa babu ba mu har yanzu wayewar subhanallah ba mu wato wato bata zo mana ba ko ba mu dauke ta wata aba ba yanzu wata za ta zo kuma tsautsayi sai ta yi karatun wanda shi ma dama ce ina faɗa ina maimaita sai ta yi karatun ta gama ubanta ya kashe mata miliyoyin kuɗi ta zo ƙasar waje ta yi karatun likitanci tana zuwa kawai sai ta je ta auri wani bawan Allah sai ce shi kuma za a yi aiki ba a gidansa a fahimce ni don na san wannan magana ta za a fassara ta da fassara a fahimce ni ni a fahimta ta a gani na wannan zabinci ne ba adalci ba ne musamman a ce karatun likitanci uban ta kashe mata miliyoyin kuɗi ta zo ta zama likita ta yi jarrabawa ta ci kuma saboda ta da dalilin aure ta aure ka ce ba ta zo ta yi aiki ba to mai amfanin karatun da ta yi sannan yanzu wannan ya taimaka mata wajen rage damuwa ya taimaka musulunci wajen rage damuwa da muke fuskanta a asibitoci so anan so nake in ce da ke duk wacce ta yi karatun likitanci kar ta yadda da mijin da zai zo aure ta ce ba za ta je ta yi aiki ba ko ba za ta zo ta yi practicing abin da ta karanta ba saboda the aim is repeated manufar karatun nata bai da amfani ina fata ana fahimta na yadda sauran takardu sauran ayyuka ni ba zan ce kaza ba amma ni yanzu ina magana ne akan me akan damuwar da muke fuskanta dangane da rashin mata likitoci da nurses nurses da muke da shi a asibitocinmu kenan ya kamata ke auri mijin da menene zai taimake ki Allah kalli ki da gudunmuwa da taimako in ma biki je kika yi aiki a asibitin gwamnati ba to in yana da hali ya dan bude miki dan wani dan chemist wanda zaki rinka dan practicing abin da ki karanta amma an kashe kuɗi an gama wahala kawai shikenan kuma sai ki je ki zauna a gida a kitchen me me kika ba mutane gudunmuwa baki ba da gudunmuwa ba ba daidai bane ba so wannan ma yana daga cikin matsalolin da gaskiya muke fuskanta i hope na farko iyayenmu mata za su gane wannan kuma an sa ku yi karatu ne saboda manufa ni a fahimta ta duk wanda ya sa yarsa ta je ta yi karatun likitanci kamar inda musulmi ne kamar ni a fahimta ta wato yana ganin damuwar da muke fuskanta ne a asibitocinmu ya je ba da ainihin wato dama su je su je su yi wannan karatu amma kuma akwai matsalar da ake faɗa an rubuto mana takardu ana cewa mata likitoci ba su auruwa akwai wannan kes din ana cewa wai mata likitoci wai ba su auruwa me yasa saboda kawai wai wannan tunanin da ake wai dutin dare da ake ba wa mata sai mace tana abin da sai a ce akwai kwal da sauransu wannan kuma gaskiya ana ganin ya danganta yayin da ka aure mace likita ai ka san tana da wani responsibility a kanta sai kai hakuri dan kishin al'ummarka dan kishin ƙasarka yanzu tsare ta za ka yi a gida kai biyan buƙatar kai kai kaɗai ne karan kanka ko amma fitan da za ta yi ta je ta yi aiki ta duba mara lafiya ta yi masa tiyata ko ta rubuta masa magani ko ta karfa haihuwa kaga aiki ne na taimakon me ta taimakon al'umma to kenan ba a yi musu adalci ba an sa su je su karatu kuma su dawo da karatu kuma ba aure su ba saboda a ce ai kullum tana asibiti A yau an kira ta a to ai kai ma zai iya likitan ne kana asibitin kai kuma kullum amma kuma ai ana auren ka ina fata ana fahimta so da Allah na mata ko in ce iyayenmu gaba daya, a kula da wannan yana da muhimmanci kwarai-kwarai da gaske sannan daga karshe, um, kar ku manta da irin yanayin da muke ciki a Najeriya wato yanayi ne da muna buƙatar addu'a musamman arewa al'amura sun lalace kwarai da gaske na harkar tsaro shugabanni suna iya ƙoƙarin masu yi masu yi suna iya kokarin muna musu addu'a Allah taimake su wasu kuma suna da dadan kofar da abin saboda wata manufa ta su Allahu alamu biha da sauransu musamman arewa gaskiya tana cin wuta dangane da abin da ya shafi harkar lalacewar tsaro muna cikin firgici muna cikin tsoro kwarai da gaske ana ta yadawa an kama wani an kama wani yau mutum ya zama kamar akuya yanda ake satar akuya haka ake zuwa a sace mutum yau baka isa ka hau mota daga gari kaza zuwa gari kaza kuma abin da ya fi komai muni a ce yanzu eh, wato gari irin na abuja a ce zuwa kaduna ba za a iya bi ba abuja zuwa kano ba za a iya bi ba wannan abin ya zama abin da ya zama gaskiya so dole ne mu a matsayin mu na ɗalibai ku rinka yi wa kasar ku addu'a ku rinka roƙon Allah corruption da ya lalace abubuwa da lalace ku rinka roƙon Allah saboda me duk inda aka je aka dawo ba za ku koma ne ba mamaki za ki sauka a yafar za ki tafi garin ku ke ma kina hanya Allah kiyaye hanya so kun ga dole ne ku yi addu'a kada mutum ya zo ya zauna ni'imar da yake ciki anan ya miƙe kafa ya zo ya manta da abin da ya kamata ya wa ƙasarsa sannan a ci gaba da yi wa addu'a gabanin na addu'o'i na alheri a musu addu'a Allah shiryar da su ya gane da su ba masu shirya bane Allah canja mana su shi kullum idan ka tsine wa shugaban ka kala an ce shi to in ka tsine masa Allah ya karba ya zama tsinanne to ya za a yi maka aikin mutanen kirki ban sai ko kun gane fikin ka yi masa addu'a mumuna. ka daga hannu ka ce Allah tsinewa ne Allah wadaran wani wani ya zama mutumin banza wani ya zama kaza sai mala'iku suka ce amin sai Allah ya karba to shi kenan kuma yana da sauran shekara barkace watakila ya je ya zabe ya dada ci to kuma ka riga ka yi masa mummuna addu'a to kana tsammanin wannan tsinan nan zai maka aikin kirki a to shi yasa ɗaya daga cikin salafu Sani magabata na kware ce inda ina da wata addu'a da nake da garantin Allah ya karɓe ta to wallahi zan sa ta wa shugabana in yi masa Allah shirye da shi tabbas wallahi malam muna cikin wahala muna cikin damuwa muna cikin kunci muna cikin matsi kuma ana rashin kirki ana rashin adalci ana rashin kaza amma dole ne kuma mu tuna da kasar mu mai mata addu'a ta alkhairi mu daina biye wa makiya mu daina biye wa abokanan gaba muna zaune a nan muna ta analysis mu zagi wancan mutsi ne wannan albarka mu ce ai ba ai kaza ba zaka sauka ne kai ma in ka je zaka dira a kasar baka san me zai faru akan ka ba baka san ba wata kila babanka ma ya zama kaza baka san ba waye waye da sauransu sannan abu na ƙarshe don Allah ‘yan uwana ɗalibai damammaki da ake samu na ni'ima a sani wannan ni'imar fa da ake cikin tafi ba da wama za ta yi ba duk ni'ima da ka sani a duniya wallahi bai da wama ko ba komai akwai mutuwa aiki Koma, koma, akwai mutuwa akwai daga cikin gaskiya wasu suna bata wa kansu lokaci suna ganin irin rayuwar da suke a nan sai ta yaudare su wasu tsaya suka yi wa kansu tsari a rayuwa ba kuma ko ke mace ce ya kamata ki yi wa kanki fulanin na rayuwa na farko dai shekara nawa za ki nan abu na biyu wani irin zar ke so ki fitar abu na uku me yake gaban ki a aure ne za ki a karatu ne za ki ci gaba wani irin mutum zaki aura wani irin rayuwa zaki ya zaki gino gidanki ya zaki kaza ya zaki kaza in aiki zaki wani irin aiki zaki kuma a ina zaki aikin waye waye da sauransu wannan dole ne ku zauna ku yi wa kanku tunani kar ku bari sai kun je kun dara kuna sauka a gida a lokacin makota da kawaye su ne za su muku tunani duk wanda ya sauka bai da planning to wallahi zai ga da damuwa a cikin sha'aninsa duk wanda ya zo ya samu katon fili bai yi wa gidan nan fulani yadda zai zana ba to zai gina ɗakuna barkate daban ɗakuna marasa fasali to haka ke ma a rayuwarki idan ba kiwo kanki fulani kika rubuta ba to tabbas a banzan mazara wani zai zo ya kwashe ki arhabu tuwalatan ya je shi zai ɗora ki a kan tsarin da ya ga dama ya canja miki tunanin ki ga baki ɗaya mu kuma muna so ku yi karatun da za ku taimaki al'umma ku zama masu manufa a matsayinku na mata wani irin gudunmowa za ku ba wa iyaye mata iyayenku kannanku a makarantu ne a jami'o'i ne a cikin gidaje ne talauci da ya yi mana yawa jahilci da ya mana yawa wane ne da ya mana yawa wace irin gudunmawa za ku iya bayarwa musamman likitoci yana daɗa maimaitawa ku rinka lura da abin da suke faru yanzu duk jirgi na egypt ko na ethiopian Airlines ko waye Airlines. airline insha Allah wanda zai taho daga Kano ko daga Abuja ko daga Lagos bi idinillahi ta'ala ga kasansa daga ciki akwai yan kasuwa mafi rinjaye akwai marasa lafiya dan kasuwar ma idan ya zo sayan kayan shi ma sai ya je asibiti dan galibin mu ba mu da lafiya yawa ko ni da nake muku wa'azin nan sai da je aka dan duba ni saboda me yawancin mu ba mu da lafiya to me yasa muke baro kasan mu yanzu idan an ce muku zurzurutun dukiya da arziki da najeriya da kasar cairo ko egypt wace tafi ko hada ba za a yi ba amma ku duba yadda suka gina kasar su kamar lahira sun kashe kudi sun gina kasar su kwarai da gaske ni dai har yau ina ta tafiya a titi ni dai ban ga rami ba a haka je dai ina tafiya wai wai in ga wani mugun rami wata rijiya a tsakiyar hanya amma amma mu fa hanyoyin mu kana cikin gudu 130 140 ka fada wata rijiya a tsakiyar hanya sai dai ka ji kwatsakan ka ji ka fada daga nan sai dai ka ji mala'ikan mutuwa yana cewa mar rabbuka ka riga ka tafi wallahi alazim ku duba shi gaba komai suna da shi komai nasu komai suna da shi to amma mu yaushe za mu ɗauki wannan ci gaban mu je mu kai shi zuwa ga ƙasar mu wannan shine abin da yake damuna kuma na fatan yan uwa ɗalibai da Allah ya kula mutanen kirki ku zama masu halaye na kwarai na sani akwai masu yan rashin gaskiya a cikin matan ma akwai waɗanda ba ku ba ne ba amma dai akwai matan da zaga suna zaune a kasar ba su da kowa kuma ba komai suke yi ba suna da wasu abubuwa ne na rashin gaskiya gaskiya su wanda bai kamata ban ana da alaka da su an san su a faɗakar da su kar mu yi abin da subhanallah za mu jefa kanmu cikin kunya da wulakanci tun daga airport a rinka mana wulakanci a rinka tozartar da mu zan dakata a nan insha Allah zan ba da dama na cycle wato idan akwai tambaya ko shawara don shi ne amfanin zaman namu daman sai a yi tambaya ko a ba da shawara ni ba ku kare ni da abin da ban sani ba kuma ku tambaye ni abin da na sani sai in gaya muku insha Allah ta'ala abin da na faɗa ni daidai Allah shi ba mu lada wanda ne na kuskure ko ta taɓa harshe Allah iman afuwa assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu muna ba malam godiya sosai da wannan nasihohi da zan hankula da yi da rin baki da baki da ya saka da alfari Allah shi amfanar da mu da wanda muka ji da ba mu yi iko a takaice za mu gabatar da